ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنين تقوس قوة daya watan al-muharram na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da ashirin da biyu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin yakti za a siratul mustaƙim muhalafatu ashabil jihim wallafar babban malami ibn taimiyya ahmad bin abdulhalim suna cikin fasuli na sha biyar wanda malai ke bayanin cewa na daga Mun munkarai a wannan babin sauran ididdika da tarurruka da aka kirkira a cikin addini aka mayar da su addini ce duk suna daga cikin abubuwan da suke munkarai ababen kyama wannan kyamar ko munkarin ya kai matsayin haramci ko bai kai matsayin haramci ba amma dai duk ababen kyama ne a musulunci malam ya ambata mana cewa abin da ya sa aka hana waɗannan bukukuwa na idi wasu tarurruka da aka kirkira aka saka a cikin addini wanda ba su da alaƙa da addini ba wani abu ya sa aka hani gaburansu ba abubuwa ne guda biyu farko dai akwai kamanceceniya da kafirai na biyu ƙirƙirar su aka yi aka saka a cikin addini aka mayar da su addini amma ba sa cikin addini waɗannan dalilai guda biyu nan ne malam yi mana bayani kuma nan muka tsaya za mu tashi da malam ya ce fama uhdisa min almawasim wal a'yad fa huwa munkar hadisi abin nan shafi ne lamba 227 littafi irin na hannu na fakara ta biyu daga sama da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace mala yace fa ma uhdisa min al mawasim wal a'yad da haka duk abin da aka kirkira na daga wasu abubuwa da ake yi shekara shekara ko su bukukuwa da aka aka kirkira waɗanda suke zuwa suna dawowa an mayar da su addini fa huwa munkar wannan abin abin kyama ne wa mu yakun fihi mushabahatu li ahli kitab ko da ko babu kamanceceniya da kwaikwayo ga ahli kitabi liwaje haini saboda fuskoki guda biyu a haduhuma na farkonsu ko fuska ta farko an na zalika dakhilun fi musamman bida'i wal wannan abin ya shiga cikin abin da ake cewa da shi bid'a da kirkira fa yadkhulu fi ma rawahu muslimun fi sahihi an jabir qala sai shiga cikin abin da imam muslim ya roito a sahihinsa daga jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce كان رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi yin khutba yana khutba fuskarsa tana yin ja ko idanunsa na kadawa ijaja zir wa ala sautu kuma muryarsa tana dagawa sama wa da ghadabu fushinsa ina tsananta hatta ka annahu munziru jaysh ka ce ina dakawa dakaru tsawa ne a fagen fama ya ƙulu ina ta da su sabbahakum wa masakum ga abokan gabanin za su kawo muku hari da sanyin safe ko ga sunan su muku kwantan ɓauna da yamma wa ya ƙulu yakan ce boye su ana wasu sa'ati ka hatayin an aiko mu ne da tashin alkiyama kamar waɗannan wa ya kirilu bai na isba'aihi sababa taurusta sai manzo Allah ya gwama tsakanin yan yatsunsa guda biyu manuni da na tsakiya ita haka aka aiko mu da kiyama ma'ana dab da juna wa ya kuli yakan ce amma ba'du bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah lalle mafi alkhairi mafi magana ita ce littafin Allah ma'ana maganar Allah da ta zuwa cikin alkur'ani wa khairal hadayi hadi muhammad kuma mafificiyar shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharrin al'amura su ne abubuwan da aka kirkire su aka saka su a cikin addini kuma ana nema ma da su ko aka mayar da su addini wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata kirkira da aka saka kirkira aka saka a cikin addini aka mai da shi addini to wannan abin bata ne wannan hadisi imam muslim ya kawo shi cikin sai muslim hadisi mai lamba 867 wa fi riwayatil nisa'i a wata riwaya ta imam an-nasa'i wa kullu dalalatin fi kuma duk wata bata tana wuta ma'ana tana kai mai yin ta zuwa ga shiga wuta hadisin ina cikin sunanin nasa'i hadis mai lamba 578 kuma imamul albani a cikin sunanul masura ya inganta wannan hadis wafi ma rawahu aiban fi sahih hakanan cikin abin da har yau irweto shi a cikin sahihu muslim an aisha ta radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga nana aisha mahaifiyar mu'minai Allah ya ƙara mata yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo Allah sallallahu ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki aikin da babu umarnin mu kansa ba mu muka ce yi ba fa huwa rad to wannan abin abun watsarwa ne ma'ana yayin da ya samu lada ba zai samu lada ba wannan hadisin muttafaqun alaihi ina cikin sayar bukhari hadis mai lamba 2697 ina cikin sayar muslim hadis mai lamba 2718 wannan lafazin na imam muslim wa fi lafzin fi ya zo a wani lafazi a cikin bukhari da muslim man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu wani abu a cikin al'amarin nan namu na addini ma laisa minhu abinda baya cikin sa shi kirkira isaka fa huwa raddun to wannan abin abun watsarwa ne abin juyarwa ne ba za a bashi ladan kuma ya kansa ba wannan hadisin ainihin can ya gabata a baya ainihin eh, eh, ruwayar da aka ce eh, mutafakun alayhi وهذه وفي الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنن hakanan yazo a cikin hadisi ingantacce wanda ma'abota sunan suka ruwaito shi an al-irbad min sariya daga al-irbad ban Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu may ya'ish minkum ba'di lallai yadda lamari da sha'ani yake wanda duk irayu daga cikinku a bayana fasa ya lafan kafira zai ga saɓani mai yawa a cikin addini abinda ya sani ne addini zai zama to ba shi ake yi ba abinda ba addini ba ne an mayar da shi shine addini fa'alaikun bi sunnati wa sunnatil al-khulafa'ir rashidina min ba'adi to ina umartarku. ku a lokacin da mutane suka koma irin waccan yanayi wannan umarta ku da riko da sunnata da kuma sunnan halifofi na shiryayyu a bayana tamassaku biha ku rike sunnar tawa da ta halifofi na wa abu alaiha bin nawajib ku sa daratsa ku taune su ku cije kar ku yadda wani abu ya raba ku da sunnar sunnata da sunnar halifofi wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma ɗinku da bin ƙirƙirarrun al'amura fararru fa’in na kulla bid'atin balala don kowace bid'a ɓata ce tana kai mai ita zuwa ga shiga wuta Allah ya tsare wannan hadisi yana cikin sunan na abu dawud hadisi mai lamba da bakwai, ina cikin sunan turmidi hadisi mai lamba 2,676 ina cikin sunan na ibn maja hadisi mai lamba 44 a cikin sunan al masura imam al-albani ya inganta wannan hadisi wa hadhihi qa'idatun qad dallat 'alayha as-sunnah wal ijma' wannan qa'ida ce da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu da ijma'in malamai sun yi nuni zuwa gare ta ma fi kitabillahi min ad-dilalati 'alayha aidan tare da abin da yake cikin littafin Allah na daga nuni zuwa ga wannan ka'ida har ila yau ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ash-shura al-ayatu al-wahidatu wal-'ishrun Allah ya ce am lahum shuraka ko suna da wasu abokan tarayya ne tare da Allah wasu alloli na daban waɗanda suke kishiyoyin Allah da shara'u lahum min ad-din suka shar'anta musu wani abu na daga addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai izini da shi ba sura ta 42 suratu shura aya ta 21 faman nadaba ila shay'in yutaqarrabu bihi ila Allah da haka duk wanda iskirkiru wani abu imayar da shi mustahabbi inuna ana samun kusanci da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala au aujabahu bi qawlihi aw fi'lihi ko ya wajabta wa mutane wannan maganar ko wannan aikin da furitinsa ko da aikinsa min gairi an yashra'ahu Allah ba tare da Allah ne shar'anta wannan abin ba faqad shara'a min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah to lalle ya shar'anta wani abu na addini wanda Allah subhanahu ta'ala bi shar'anta shi ba wa man ittaba'ahu fi zalik haka nan wanda duk ya bin shi a cikin haka wannan abin da ya shar'anta masa ya kirkira ya mayar da shi addini wanda ba addini bane faqad ittakhadahu sharikan lillah to ya mayar da wancan din abokin tarayya ga Allah shar'a lahu min addini malami ma lam ya'zan bihi Allah ya shar'anta masa wani abu na daga addini abinda Allah subhanahu ta'ala. bai sharanta shi ba duba cikin hamish rakam arba قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين الله يذكر سيتي الحديث الأول الذي عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديثي نفركو ديتي وان دي أيكة أيكي وان باب أمرنم أكان أيكة وان أيكي انتو أبو واتر واني يماثل الثاني تقريبا تو إنا كماد نبين kusan da yace mana ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad lakin al-awwal zahirun fil wasf sai dai shi na farko a bayyana yake an sifanta aiki wasani zahirun fi ainil amal na biyu kuma zahiri ne a cikin karan kan aikin shi wannan abin da aka aikata al'awwalin labi amila amalan laisa alaihi amruna yani ikhtalaqa fihi wato alladhi ikhtalafa fihi wato hadisin farko da yace wanda ya aikata aiki wanda babu umarnin mu akansa ina nufin ikhtalafa fihi wato an samu sabani a cikin sa falam yakun ala alwasf almashru' sai zaman to ba sifar da aka shar'anta ba asalin abin an shar'anta shi an ce ayi amma da ya tashi sai sabani inda aka ce ayi misali karatun alkur'ani Allah bai umarni a karanta ƙur'ani ba ya yi umarni a karanta ƙur'ani amma ya ce in ka tare sabon gida ka karanta ƙur'ani ya ce in za ka yi aure ka kwana kana karatun ƙur'ani an fahimta to waye sa ku kun fahimci magana ɗin asalin karatun ƙur'anin an shar'anta shi amma sifar wannan da kai wane ne ita a yi ta haka Allah ya shar'anta sallah ya shar'anta a yi sujada a cikin sallah ya shar'anta ko bai shar'anta ba wa ya ce haka kurum kana zaune sai kai sujada kawai yaka ce wai kana so ne ka roƙi Allah wani abu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid saboda an ce lokacin da bawa yafi kusanci zuwa ga ubangijinsa lokacin da yake sujada wa ice da kai kurum kana zaune ba sallah kake ba ba sujudu shukr ba haka kurum kana zaune ka ce ko dan kana masallaci yanzu kai sallah bari in yi sujada kawai roƙi Allah a'a wannan sai a ce da kai kawo hujja ina ka sami dalilin yin wannan shi wancan hadisin kiyasi ne kai ma alfarik abin da ya zo maka ya zo maka ne ta bangaren kai baka sani ba maimakon ka tambaya sai kai wa abin me ake cewa eh, awon igiya kawai sai ka auna shi da ka ko kuma ka zo kana sallah sai ka ɗauki sujada ta ƙarshe ai akwai masu wannan ku sujada ƙarshe mutum sai je daɗe a cikin sujada ƙarshe ta biya ta burburu ta uku ta daya ta biyu ta uku har ta karshe sai ta karshen sai ya dade waye ce da shi haka kullun a cikin sallah a tsarin sallah ta sunna ta musulunci rukuni daya shine yake fin na na karshen sa yake fin na farkon sa amma duk rukunin sallah duk wani aikin sallah na farko ina fin na gaba tsayi misali raka'a farko tsarin sunna tsarin musulunci sai ta fi ta bi tsayi karatun da za ka yi a ciki sai ya fi tsayi rukun cikinta sai ya fi tsayi sujajin cikinta sai sun fi tsayi har tsayuwar da za ka yi bayan ka ɗago daga ruku'u ko ka ɗago daga sujada sai ta fi tarka ta bi tsayi an fahimta to yanzu aka sai mutum sai ɗaya komai sai ya kai sujada ƙarshe sai ya ajiye goshi wani kuma ka juya har kuka yake a ciki to kukan farko kenan yanzu kai akwai na biya na gaba kwarai kuwa wannan kukan farko ne ai kai kuka a duniya ai kuka ne na farkon ka saba sunna kuka na gaba wanda ya fi muni shine wanda za ka yi a lahira saboda za ka je kana zaton ka je gaban Allah da wani aiki ka je ka taraba ka da komai bida ta ne ta tashe shi daga aiki ta mayar da shi ba aiki ba وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا duk za ka je ka tara Allah ya watsar da aiki saboda ne ka saba wannan abin ita wa khairal hadi hadi Muhammad an fahimta to duk waɗannan abubuwan ga suna har wayan izalayi muke ba ma sauran ahlus sunna ba ba ma yi na ba ma yi Allah ya saukaka. Wasani mashru'an fil na biyu shi aikin asalinsa an shar'anta shi wakila kuma inda linfiradi ya shimalul amma da hadisin farko mana nila amalan laisa alaihi amruna wanda kirkira yi ya saka da na biyu wanda ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu suna duk wanda aka samu shi kadai to yana wakiltar ɗayan yana haɗe guda biyan gaba ɗaya ya'ani ina nufin man amila amalan laysa min amri llahi wa rasulihi wato wanda duk ya aikata wani aiki wanda babu baya daga umarnin Allah da manzansa la fi yi a cikin karan kan aikin wala fi sifati ko a sifofinsa fa innahu mardudun ala sahibihi kowaye wannan abin Allah zai watsa masa da kayansa ba ruwan Allah da status cewa kai ne wani ko kai ne wani ba ruwan Allah da wannan Allah abin da yake cewa ka bi umarni da haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace innama khuliqtum muttabi'un an halice ku ne kawai dan ku biyayya duk abin da Allah yake bukata a rayuwarka ta addini ya riga ya gama tsara. duk wani abu da zaka kara to yanzu karambani ne da giringidi shi an fahimta to wannan abin da ka kara din kai ka kara daka zaka za ka tarar baka da komai a wurin Allah don ba shi ya ka ba kuma in za ka iya bayo kanka lada to ka bayo kanka lada an fahimta ku kalli hamish الرقم السابع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله allah ya ji يتقن سيتي قوله عليه الصلاة والسلام fil khulafa'ir rashidin da manzo Allah yace alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin min ba'di da yace al khulafa'ur rashidin hal al murad man khalafuhu min ummati fi sultan wal imamati wal imara aw hatta fi al ilm shin abinda yake nufi da wannan waɗanda suka zamanto halifofinsa a mulkin mutane da yi musu jagoranci da shugabanci ko kuwa ana nufin har a cikin ilimi az-zahirul umum zahirin hadisin ina nuna cewa ya hada gaba daya yani abin nufi hatta ulama alladhina khalafuhu fi ummatihi khilafatan rashida har malaman da suka zamanto halifofin manzon Allah a cikin al'ummarsa halifanci shiryayye na gaskiya fil ilmi a ilimi wal amali da aiki wad da'wa da kira zuwa ga musulunci yadkhuluna fi haza sun shiga cikin wannan hadisi cewa ainihin a yi riko da sunnarsu shi ne garfi na malami halar yake cewa wa yaktadiya bil mutabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna an ma'asiyati an gani ku na'am malai ta haka ne kar ya kunu muta'awwilan fi hadha shara wanda ya wannan abin tawaye wani tawili an gani. ce ai kaza kaza kaza wai ka wani tawili فيغفر tawilihi idza kana mujtahidan lil ijtihad alladhi yu'fa fihi an al المخطئ to sai a gafarta masa saboda wannan tawilin da yi ga cewa ai qur'ani za karanta ko yanzu a ce a karanta qur'ani a sauki ya zama laifi a ci an yi ba daidai ba saboda me shi abin da yake kallo ina kallon ɓangaren umarnin da aka bayar na karanta alkur'ani da kuma lada da cewa ƙur'ani magani ne kariya ne kaza ne kaza ne shi wannan ɓangaren kawai kalla ya gafala ga ɗaya ɓangaren cewa gabani ke karanta alkur'ani an karanta alkur'ani an karanta ko ba karanta ba to su waɗanda suka karanta sun yi irin wannan abin da shi ya yi da shi ita ce tambayar kawai an fahimta da haka ita sunna din har ka fahimce ta taimaka amfani sai ka fahimce ta ala fahmi salafi salih akan fahimtar magabata na kware in aka tambaye ka wannan aikin da kake yi kana da wani magabaci a cikin sa a cikin sahabban manzo Allah ko a cikin tabi'i ko a tabi'u tabi'ina ko a tabi'u tabi'i tabi'in kana da magabaci a ciki in kace eh sai a ce to shikenan ka tsira in kace wallahi fahimta ta ce sai a ce to kuskure ce don ba za ka fahimci abin da ba su fahimta ba an fahimta annabi da kansa ya ce khairul ƙoroni ƙarni ko sun mallazina duk wanda baya cikinsu to bai kai su ba kuma da haka imamu malik allah ya ji kansa ya ce alaikum bi sunnati man salaf ina umartar ku da bin sunnar waɗanda suka gabata igaba igaba ita fa ma lam yakun fi dalika al-yawmi dina falai yakuna al dina dina duk abinda a zamanin waɗannan khairul quruni bai zama addini ba a yau ba zai taba zama addini ba imam malik yana faɗar wannan maganar a ƙasa da shekara ɗari a zamanin halifanci ah, yau ana da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sai wani ya kirkira abu yau ya ce da shi ya mai da shi mai sai ce za a samu lada ah, za a samu lada ba za a samu shi karanta ƙura'anin a karan kansa ba laifi ba ne amma sigar da ka bi ka karanta ita ce ne, ita ce matsala wata siga ka bi ka karanta ita ce matsala Allah ya ganar da to wanda in yana da wani ijtihadi sai a gafarta masa dalilin ijtihadin sa shi ma da sharadin ijtihadin da yi yana cikin ijtihadin da in an yi an yi kuskure ana yin afuwa ga wanda ya kuskure a cikin sa wa yusabu aidan ala ijtihadi kuma wannan ijtihadin da bai za a bashi lada a kansa lakin la yajuzu tiba'uhu fi zalik sai dai bai halatta wani ya bi shi a cikin haka kama la yajuzu tiba'u sa'iri man qala aw amila qawlan aw amalan qad alima as-sawaba fi khilafihi kamar inda bai halatta abu sauran duk wanda ya wata magana ko ya aikata wani aiki magana ko aikin da ya san asali saɓaninta shi ne daidai an gane ko ka sani asalin wannan abin ba daidai ba ne amma sai ka ce ai kana da wani tawili ka abin nan to bayan bai halatta kai bayan kai baka da lada to kuma bai halatta kai a sa'adika misali kamar yanzu mutane suna nan suna fada sai mutum ya ce da kai wallahi mun san izala ne ita ce gaskiya ba sa fada Allah mun san izala ne ita ce gaskiya to ka san ita ce gaskiya me yasa kake me kake jira wa zai rike maka iska ah. akwai mai rike ma iska akwai wanda dan ka bi gaskiya zai ce yau sai ka mutu to wanda isan gaskiya sai ya ƙi bin gaskiya bai halatta shi kuma abin shi akai mahaifinka ne kakanka ne wanka ne abokinka ne matarka ce mijinki ne sirikinka ne wane ne ɗinka in ya san gaskiya ya bi, to kai kuma bai halatta ka bi shi a kai ba zancen kara yawon eh, za ka yi wani kara ba a kara a addini jama'a ah, ba a kara addini ba kara a cikinsa a ah, to ya kamata kai wa kara ‘yan uwanka ababen halitta ko mahalicci sannan akan wa za ka yi kara ‘yan za ka yi kara akan ubangijinka za ka yi kara akan manza Allah ka ce kayan wani kara ka saba manza Allah mu ringa fahimtar wannan abin da hankali mai nauyi jama'a idan kana barin abin haka satsahi kawai kana abin nan ba za ka gane wannan ba za ka gane hatsarin da kake ciki ba a abin da za ka ringa duk wani wanda kake ganin za ka gwada shi da manzan Allah ba kawai shi za ka kalla ba sai ka haɗa su yanzu misali idan ka je kana so ka sai wani abu mai nauyi ba ɗauka kake cikin jinjina ba ka ji wanne ne fi nauyi ba yi in ka je za ka sai kaji ko kaza sai a baka sai ka jinjina wannan ka jinjina wannan ka jiwace tafi nauyi bayi a to yanzu sai ka zo a irin wannan abu mai muhimmanci kawai sai ka ƙi jinjinawa a kai dai bangare ɗaya kake kallo ba ka kalli ɗaya bangaren ba in ka ce bari in saba wa manzan Allah saboda wani saboda abin da yake tsakanina da wani yanzu kana so ka gaya mana cewa alaƙar ka tsakaninka da wani tafi wadda ke tsakaninka da manzan Allah ka kyauta a kanka to jama'a babu compromise in an ce magana ta hada da Allah ko da manzo Allah babu karkewa kowa kara akan wani, to shine malam yake cewa wane ne i kawo wani abu ko ya faɗi wata magana sai ta sa wanda a asali shi ma ya san wannan abin ba daidai bane to bai halatta abin shi akai wa in kana alqa'ilu aw alfa'ilu ma'juran aw ko da ko shi wanda ya fada din ko yayi aikin za a bashi lada ko yana da uzuri ma'ana wacce magana da malai gabatar a baya cewa ina da wani ijtihadi wani tawili wanda a kansa igina abin da ya gina to idan ijtihadin wanda za a yin afuwa a kansa ne to za a yi masa afuwa kuma za a bashi ladan ijtihadin amma ba ladan kuskuren da yi ba shi wancan aikin ba shi da ladan shi Allah ya sa kun fahimta ba shi da lada da aka kada kai tunanin cewa aikin da ya na ba daidai ba shi za a ba shi lada a shi ijtihadin da ya wannan kokarin da ya dan idace da daidai amma ya kuskure to za a ba shi ladan kokarin da ya amma aikin kam babu lada a kai shi ku duba a hamish rakam wahid qala shaykh ibn usaymin rahimahullah ibn usaimin ya ce wa hadhihi qa'ida wannan wata qa'ida ce wahiya qa'idar anna al-muqallida idza akhta wa huwa min ahli al-ijtihad mai kwaikwayon malamai na gaba in yayi kuskure kuma shi ina cikin wanda suka cancanci su ijtihadi wa qad ijtahada ijtihadan tamman kuma yayi ijtihadi cikakke fa innahu ma'zurun ma'jur to wannan za a yi masa uzuri bisa kuskuren da yi kuma za a ba shi lada na ijtihadin da yi. lakin man alima khata'an amma wanda ya san kuskure a khata'ahu wanda ya san kuskurensa waje ba alaihi mukhalafatu ila sawab wajibi ne akan sai saba wannan abin da yake na kuskure zuwa ga daidai la aqulu hadha imamun fa attabi'uhu bazan ci ai wannan liman bane jagoran mu ne sai in bi shi na'am eh aqulu huwa akhta lakinnahu mujtahidun ma'fuun anhu zan ce eh yayi kuskure amma shi yayi jitihadi ne sai kuskure za a yi masa afwa akan wannan kuskuren da ya yi wa anta al'ana balagaka sawabu min al yanzu kai da kake rayuwa a yanzu daidai ta bayyana gareka daga kuskure ko yanzu akwai wanda bai san daidai ba akwai wani da ya rage yanzu da zai ce bai san gaskiya ba ah. jama'a shi Allah ya ke ga kowa azaba sai ya kaba masa hujja ba wanda ya rage yanzu zai ce bai san daidai ba kowa ya sani ah to ba har ƙara suke kaiwa ba ko ne sai suna yin abu an ce ba daidai ba ne kuma an gaya musu karanta ba fa kawai faɗa aka yi aka ce wannan kaza ku a'a karantawa aka yi gashi a rubuce amma sai su kai ƙara sai su kaza kaza kaza to yanzu wanda zai iya kai ƙara akan abin da yake kai yanzu zai ce gaskiya shi bai fahimci daidai ba to da haka wanda duk in san ina kuskure kuskuren ibayyana gare shi ko ya bi magabatansa akan kuskure sai kuskuren i bayyana gare shi i gane daidai to ba shi da hujja ba shi da magana rayu waɗannan iyaye na ne haka na tashi naga ana yi duk gari haka ake yi duk kaza kaza ko kai kaɗai ne gaskiya ta bayyana gare ka da daidai dole ne ka ba ƙarya dole ne ka ba kuskure ai mun fahimta da haka kuka ga dan Allah ya buga mana samfuri lokacin da Allah ya aiko manzan Allah daidai wannan lokacin duniya ba ta taɓa lalata irin wannan lokacin ba ya ka ce da shi ta shi kai wa'azi gaya mutane duk duniya ka gaya musu duk kuskure suke kai shi da wadawa suka fara kaga annabi musa sai aka turo shi tare da annabi haru ba fi ila fir'auna innahu amma manzo Allah shi kada ya ne don a nuna maka cewa wannan aikin wannan abin da duk ko kai kaɗai ne ka fahimce shi dole ne sai ka yi shi saboda haka yi zo ya kama da'awa ya haɗu da ƙalubale iri-iri da yake akan gaskiya yake yau ya abin kamar a ƙasan nan ne Sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ba don ya yi ƙarfin hali ya yi ta maza ba ya fuskanci kowane irin ƙalubale da yanzu a kasar nan san mana yake bauta ka je ka karanta tarihi ba dan wannan karfin halin da yi ba mu kan mai yanzu ba mu wannan magana ba zama ya karfin hali ya cije tare da kowane irin kalubale ya faɗi gaskiya duniya ta haɗu a kansa kowa ina ƙiyayya da shi amma da yake gaskiya ce yau yaya akwai wanda ya sai dakushe wannan sautin in ka fahimci gaskiya dole ne ka bita in ka fahimci kuskure dole ne ka bashi kawai ba wani zancen cewa ai haka ake duk gari to ai ba wani abu shi Allah ya tattalin da zai saka duk yan gari ko bai tattala ba Allah ya ganar da mu أنغاني هو أخطأ لكنه مشهد معفو عنه وأنت الآن بلغك الصواب من الخطأ فيجب عليك اتباع الصواب وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم وأن المسألة وصدقت كنت لبين إذن يسنى غفلا قبرنك يقول في سي هذا مجتهد أي مجتهدين ومن اجتهد ومن الشهد فأخطأ له أجر وأن يكسكري سيئي هذه سيكسكري إنا دلادا Na ƙulu na'am mu ce eh ha za bin nisbati lahu wannan ga shi wanda yi jihadin kenan amma bin nisbati laka amma kai faƙatta bayyana laka an jihada ijtihadahu khata'un to ya bayyana gare ka a fili cewa yi jihadinsa kuskure ne fa wajaba halafatu da haka dole ne ka saba masa an gane ku ba zancen malamin ka ne ko kaza ko kaza ga wannan abin musamman mu a duniyar Najeriya yau ko kowa sai ya rike malaminsa sai ya da shi wani ƙaramin annabi duk inda zai ba shi kariya sai ya ba shi kariya kuskure ne kuskure ne kana bin malaminka akan daidai ka ba shi kariya a kanta inda ya kuskure ka nema masa gafara Allah ne kuma ka ce ka yadda cewa wannan abin da ya kuskure ne da kuma abin da zai fi baka mamaki mu 'yan ahalus sunna har da 'yan izala muna yin haka a san nace har da dan izala a harkar sunna dan izala ya abin da ya saba wa sunna shi yafi komai ban mamaki an fahimta ayo ragowar dama ba ba ko wuraren da suka ce a tafi sannu ba ko ah. kaji ko wani ne ita da shi kawo masa wani abin nan sai manta bai kawo ba aka kwana biyu sai ce wani na ce ka kawo min kaza mun yi alkawari za ka kawo mun ba kawo sai ce ya haƙuri wallahi na manta shi bai yarda da mantuwa ba sai ce haka ce izalar saba alkawari kamanta ka saba alkawari amma wai abin da yake so ya ce wai sun yarda ɗan izala ya faɗa a ga saɓani Allah ya sa kun fahimta su da kansu sun yarda fa to da haka idan aka ga ɗan izala ya abin da ba daidai ba abin mamaki to da haka ni kaina kuka ji idan na irin wannan sai ce ahalus sunna suna har da yin izala to kuma ba daidai ba ne ba daidai ba ne allah ya ganar da mu to kai gaskiya ta bayyana gare ka da haka dole ne ka saba an gane ku walakin intabihu liquyudihi malai ce ku lura da kaidi da aka sa wannan masala ya kula ina cewa idza kana yajtahidu li shahada alladhi yu'fa ma'ahu 'anil mukhfi me ijtihadin sai ya zama to ijtihadin da yayi wanda yayi irin sai kuskure ana yafe masa wazalika an an yabdula juhdahu wa ghayata taqatihi lil wusul ila as inda hakan ku yake shine shi wanda zai ijtihadin yayi iya kokarin sa yayi iya duk abin da iya yi domin idace da daidai amma sai zama ta ya kuskure an fahimta duk inda zai zama ta ya yi daidai ya yi wannan kokarin ya kawo ayoyinsa ya kawo hadisansa ya kawo zancen magabata amma duda da haka dai kuma sai da ya kuskure to wannan shine ake masa afuwa an gane ku wa amma mujarradu an yanzura fil adillati ta harin amma kawai idan mutum ya tara hujjoji ya dube su ba tare da kirdadan daidai daga ciki ba wa biduni jami'il atraf jami'il li atrafil adilla ba tare da ya tattara sassan hujjojin ba fa hadha lam yashhad shahad alwajib to wannan bai yi ijtihadin da yake na wajibi ba da haka idan yayi dama ganganci an gane to da haka anan ne ifitin cancanta da cewa ba za a bi shi ba bil munasaba kaga yanzu ina bayyana a cikin malaman mazhabobi ta ce ai wani kaza da ya faɗa ya saba hadisi kaza ko ya saba aya kaza sai mutum ya dinga ce ai ni dan abin ne ya zan saba masa dole ka saba masa dole ne don ku ba shi ne Allah ba ba shi ne manzan Allah ba da haka ba za ka bi shi ba kuma sannan kai da bayyana gare ka cewa kuskure yi eh, kai ne ma ya zama wajibi ka bar wannan abin saboda ya gaya maka in kuskurensa ya bayyana a mashi. to kuwa laukana hubbuka sadikan la'abatahu innal muhibba liman yuhibbu mutiyu da da gaske kana bin sa ne bi na gaskiya to za ka yi masa da'a cikin abin da ya faɗa da ya ce in ka gane na yi kuskure ka bari yanzu bai halatta ka ci gaba da cewa shi ne ya faɗi wannan abin ko shi ne aikata wannan abin saboda ya ce in ka gane ya yi kuskure ka bari shi ma ya bari ya barranta to ka gana ta wannan zalincin yanzu ga kurakurai nan suna ta bayyana imam wani ya yi kuskure imam wani ya yi kuskure imam wani ya yi kuskure imam wani a matsala ka ya yi kuskure abinda mutane suka kasa ganewa jama'a a iya kirge aibukanka a iya kirge kurakuranka its a grace to you is a blessing by embracing many a gane kuskurenka Allah ne ma ya taimake ka wani daidansa ake iya ganewa amma kuskuren ma ba za a iya mi ba za a iya tsaya zai saba ba ta ce oh yau wannan rana su wani an yi abin kirki ana yi ko ba yi ce kai yau wata rana wani ya yi abin kirki ma'ana shi kullum ne yake yi abin banza abin tsiya da ka kafa mar'i fahran an tu'adda ma'ayibu ya ishe ka alfahari a ce kurakuran ka an kididdige su ka faɗi mas'ala ɗari an iya gano kwaya biyar shida bakwai goma a ciki kayi kuskure ai ya ishe ka ko jarraba aka yi ba 40% ba shi ne fas ba ko? da haka sai mun lura da wannan ainihin ka'ida da malam ya kawo to ina ga mu kwana nan wannan babi ina da dambarwa da yawa a cikinsa akwai dambarwa akwai an gane ku gashi nan kullum da sunan ƙur'ani sai kirkire-kirkire ke kun, a yi allo dubu talatin talatin dubu hamsin hamsin za a yi sauka a yi taro ba a yi kuma abin ta kai cewa ra'anin suna ba a yi wata mata gashi nan ta fito ta dan Allah ku daina wannan kuna sa yayin mu suna yin lalata ba daidai ba ne mu gaya kan mu gaskiya jama'a Allah ya sauƙaƙa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ce na hukuncin mutumin da ya alwala sai yi mu'amala da wani armi wanda ba musulmi ba ya taba jikinsa ko suka yi musafa ko abin da ya kama da haka alwalarsa tara nan an gane ku illa kawai eh, wasu malamai suna ga musafa ma da ne karkai eh, shi abubakar gumi dama da ka zo kana ne ka miƙa masa sai sai ban hannu da kahiri ga wani ya mika masa hannu shugaban kasa ya ce ban hannu da kahin eh to izza kenan kai ma ba ya raina ka baya wani mika maka hannu eh har ne ka dube ne mika mun hannu ina har ne to raini kenan an fahimta a'a ai baka baka eh good morning good morning shikenan Allah ya sauƙaƙa alaikum salamu rahmatullah na'am hadisi ko me hmm. hmm. munziru jeshin hmm. ba matsalar kiyama ba ce ya tashi yin khutba haka yake yi ala sautu eh mutunsa tana yin tana taga sama jijiyoyin wuyarsa su kunkumbura bakinsa ya ringa kumfa idan sai kada ya jajazir kamar ka ce komanda a fagen fama ai komanda a fagen fama yaya to koyan agaji ka je don suna fareti a komanda yake an fahimta annabi yana hudu ba kai bacci ka isa wane mutum sautin maza an gane ku wallahu ala Allah ya mana jagora ya dora makan daidai mishi addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zira barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan na'am sai wai ta yi tashi za ta yi shafa'i da wuturi sai ta ji wani masallaci ya yi kiran sallah to dai ta yi shafa'inta da wuturi sai daga baya kuma ta ji masallatai suna kiran sallah to ya wannan yi da wuturi yake ya yi to abinda za a zabitin shi ne a tabbatar cewa alfijir bai keto ba ko kuma bai daɗe da ketowa ba malamai da yawa sun fahimci cewa da annabi ya ce idan hafa a hadukumul mulfajira. faliyar ka rakatan tutiru lahu ma qad cewa har alfajir din yake to za a iya yi kamar inda in kana tsaye kana ibada kamar yadda in kana sahur dan alfajir yake to ba za ka daina ba sai ka gama an fahimta amma idan mutum farka sai a irin wannan yanayi to yanzu abin da zai zai ya tabbatar shin alfijir ya keto ko bai keto ba ba kiran ba ne za a izina da shi ya keto ko bai keto ba in ya keto to shi kenan ba maganar wuturi in bai keto ba sai ta yi wuturinta kuma ba sai an hada da shafayin ba shi wuturin kadai ana iya yi da aka yi mutum ya tashi a makare dab da lokacin da alfijir zai keto to sai yi kokari ya wutarinsa kawai an gane wutari sallaci ce mai cin gashin kanta ba sai lalle shafa'i ya riga yi ta ba inda dama kai shafa'i in babu dama kai wutarinka kawai an gane to na biyu shine a ringa tantance masallatan wani zaka je ya salatu da farko wani sai karshe to sai ka gane wannan da yake na farkon nan yake as-salatu wanda masallaci ne ko wannan da naje na as-salatu na wanda masallaci ne na waɗanda suke yin as-salatu da farko ne ko na masu a ƙarshe an fahimta shi ma ko wannan abin nan din abin da yafi muhimmanci shine mutum ya san lokaci saboda yawancin mutane yanzu ladanai ba san lokacin sallah ba kalanda suka sani abinda suka sani su game zanen lokaci a jikin kalanda wani ya yi musu karambani abinda za a yi shekara guda ce da su tun daga yau za a yi kaza har shekara guda kuma sun yadda ko? eman eh, karambani ne sauno yana canzawa ko ba canzawa to wannan shine sai a zo an gasawa da mutane asali ba san asalin ba kuma sun kama abin da ba shi da tabbas to mafi muhimmanci shine mutane su san sallah Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ina karatun Zadul Mustaqni' wani mutumin wajen Madina ya same shi wani mutumin kauye yace da shi kuna yin sallah yawanci lokacin sallah bai ba yace kamar yaya yace mu da muke bayan gari muke dogar daji mu muke ganin lokacin sallah hakika ce to lokacin da muke jiyo sautin muryar ku kuna sallah ce lokacin sallah ne da haka Muhammad bin Salih Usayn bin waɗannan kalandun shi fada yake da su mutane su tsaya su san haƙiƙanin lokacin sallah su ne Allah isanya aqimis salata liduluki shamsi ila ga saƙin laili wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashuda mutane san lokaci to da yawancin lada ne yanzu san lokacin sallah ba abinda suka sani sun yi karatu za a zana musu lokaci kaza har wani ma gaya musu ya bu canza lokacin sallah ba ko to kai har kai ibada abin nan sai ka san lokutan da yi idan lokaci ya yi shi kenan in lokaci bai ba shi kenan nan masallacin kuna gani muna yi tukafi ko lokacin sallah ya sha ruwan yayi sai mu sha ruwan mu kawai mu kyale su zai su tabin wa kalandar su ba haka bane ka san lokacin shine mafi muhimmanci wani ya tsaya sai ya yi kalanda sai ya bi kiran sallah a rediyo ko ya sai ya ba a waya sai da ake sawa sai a ce ƙara minti rage minti kaza ƙara minti kaza don me za a dinga rage-rage da ƙare-ƙare ko da ramadan yanzu da ramadan ya zo sai a ce to wai a rage minti goma saboda wai to ka san ba ka da tabbas don me kace ai shi ubangiji da yake da tabbas lokacin ya taba saba ah, alfijir ya taba kin ketowa rana ta taba kin faduwa wadda ka ku kyale mutane su san abin da yake shi ne asali su rike shi amma wannan hayaniya ku ajiye ta a gefe Allah kuma wani jagora a takaice idan ta yi abin nan shikenan in alfijir ya riga ya keto ba maganar rai yi da wuce ba maganar wuce kawai inda dama daga sallar asuba gabanin a ai sallar nafila raka biyu haka zo a sunna wanda bai samu ya yi sallar wuta sa ba da daddare to tsakanin asuba zuwa azhar isallaci a raka biyu. da wannan sai zama to kutiba lahu ka annama qamal nai. sai a rubuta masa kamar abin da ya saba da daddare idan ba samu dama an yi ba to dama ai musulunci ya bada bonus ko annabi ya ce duk wanda ya saba wa Allah wani aiki sai bai samu yayi ba dalilin bacci ko dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya ko wani uzuri za a rubuta masa kwatankwacin wannan abin da yake yi lokacin da yana da lafiya lokacin da yana zama na a gida lokacin da yake da dama gaba ne ya samu rashin dama to sai mutum ya yi haka nan kawai wadatu da wannan wallahu ala wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah